arhamar rahimin dukan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman tsarin Allah daga shirin kawunanmu wanda Allah ya shirya da shirin shiryayye wanda yanna ya shiga bata ba wanda zai iya shiryar da shi bayan haka ya ku bayan Allah ku sani wato hutuban mu tana magana ne dangane da hanyoyin da shekar yake amfani da su wajen fatar da 'ya'yan adam ya ku bayan Allah shin kun san wane ne iblisu kun san waye shekar shin kun san da me aka halitte shi shin kun san me yake nihi ga 'ya'yan adam lalle shi shekan wato wata halitta ce mummuna halitta ce wadda Allah ya nisantar da ita ga rahamarsa halitta ce mai bakar hasada shedan ya riga ya hada dukkanin sifofi na sharri Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa Allah ya halarci shedan ne min marijin min nar daga bela na wuta kamar yadda shi kansa shedan yake cewa sannan zan zo musu ta gaba gare su da ta bayansu da ta damarsu da ta su, ba za ka same su mafi yawa daga cikinsu suna gode maka suna biyayya gare ka ba Allah ya ce misalin sa ka misali wani misalin shedan a lokacin da ya ce ma mutum ka kafirce lokacin da mutum ya kafirce zai ce inni bari'un minka yace ni na barranta da gare ka kuma ni ina jin tsoron Allah ubangijin talakai wannan ayar tana nuna mana manufar shekar daga cikin manuhohinsa ya ga al'umma sun bar addinin musulunci sun kafirci ya kuma soya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai nassoshi na ƙur'ani da Sunna wayanda suke bayyana muna hadarin shekar da bakar manufarsa ga 'ya'yan Adam daga cikinsu Allah ya kiraye masu imanin ya ce kada ku bi zambiyoyin shaidan domin duk wanda ya bi hanyarsa to lalle yana umurtasa da ruwa kuma yana umurtasa da aikata miyagun ayyuka menene ake nufi da alfasha shine ruwa ga ayyuka na ana yi na addini kamar yadda mala abdulsalam ya ambata kullum tunaninmu wasu muke jira su kaɗai su yi aikin nan kuma aikin nan namu ne aikin nan namu ne kowa ya daure ya bada abin da Allah ya masa sai abin kayi da gaske sai ka daure sai ka dan lallaci zuciyarka in ba haka ba wallahi ba za ka iya yi ba yanzu kun ji ana bayanin wasu bayan Allah sukan zo da fiya wuta daga cikin gari suna kawowa domin masu ɗaukar masu yin aiki saboda Allah zuciyar sai sanyi wannan ba karamin alkhairi ba ne kowa ya iya abin da yake iyawa Allah subhanahu wa ta'ala ce lalle shaitan makiyi ne gare ku ku rike shi a matsayin makiyi wa inna ma yad'u hizbahu ajin sani kawai yana kiran rundunarsa ne domin su kasance cikin ma'abuta wutar sa'ira ayoyi ga sunan birjit shaytanu ya'idukum al-faqra shedan ne muku alƙawalin talauci in kun taimaki addini abinda shedan zai nuna maka wannan naira 500 da aljihunka in ka bari naira 200 biyu to za ka shiga matsala ina zaka samu wata wannan sharri ne da makirci ne irin na shekar ka daure ka bari ɗari biyun da ka yi niyya ka sha mamaki Allah ya taimake mu shedan baya nuhin arziki ga 'ya'yan adam yana nuhin halaka gare su baya nuhin wato wadata ga 'ya'yan adam yana nuhin talauci gare su baya nuhin su samu tsarkin zuciya yana son zukatansu su dushe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle shekan yana gudana a cikin ɗan adam magudanar jini yadda san inda jini ke kai kawo to nan na shekan yake shi ma yana tahiya yana kaɗa mutane wasu wasu ya ku musulmi ku nemi tsarin Allah daga sharrin shekan nisan ta ce ga rahamar Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan wata fuska ta turje ka daga shekan to ka nemi tsarin Allah daga shekan nisan ta ce ga rahamar Allah ya ku bayan Allah ya ku yan uwa musulmi akwai hanyoyi wayanda shekan yake amfani da su wajen ya ga cewa ya halakar da 'ya'yan adam ya fasar da su daga cikinsu akwai tagayiru La, canza addinin Allah ƙoƙari shigowa da bid'o'i a cikin addini wannan yana daga cikin manufar shidan kullum abin da shidan yake so ya tusa maka ganin wani abu mai kyau ne ko da ya saba ma addini sai ka ce ai abin nan mai kyau ne kuma addini ne to sai ya yi amfani da wannan damar kana dinkawa addini na kakai shi kuma sai ya bi wannan hanyar ya da kai yasa za ku ga a kullun hinti aka yi mata kullun kuskuriya ake mata kuma duk man nan sai ganewa mutane suke yi suna barin ka suna dawo ma gaskiya Allah ka nuna mana gaskiya Allah ya ba mu wannan labari abu na biyu daga cikin hanyoyin da shi yake amfani da su shine kange mutane daga zikirin Allah babu wani abu wanda ke maganin shaitan da tawagarsa da shekannu da miyagun mutane wanda ya kai zikirin Allah idan mutum ya rike zikirin Allah yana yi to duk wani mugun mutum duk wani mugun aljani Allah subhanahu wa ta'ala yana kare ka daga sharrinsa sannan yana kokarin kange ku daga sallah ku kalli da mutane ya aka ce an yi kiran sallar magariba yanda mutane suke gudu balle an ce an yi ishari magariban nan in ka je wurare fantoci namu aka yi kiran sallan magariba ka kai da mutane ka mutse sallah suna ta hada hadarsu suna ta abubuwansu wallahi sai an ƙara sallah kwata-kwata ba su sallan ba mun yi walima da mata shekaran jiya nike musu magana nike yanzu ga shi a yi sallah azhar tsakaninku da Allah da yawan ku sun yi sallah azhar sun ce wallahi abu ne ba mun je wata walima ƙarfe hudu da rabi mun ka fara walima na ce mata kamin mu fara karatu ku ji tsoron Allah duk wadda ta san ba sai sallar la'asar ba ta ji tsoron Allah za mu jere ka sai sun yi sallah in kun gama sallah ku zo mu ci gaba da wa'azi wallahi ina gaya muku wurin nan ba a wuce samun mutum uku ba ta kwasi sallar la'asar to ka kalli mu dole muka shiga wahala dole muka shiga kunci dole muka shiga matsala ali na addini muna wargaza shi yayan uwa daga cikin hanyoyin da shekaru yake amfani da su wajen halakar da mutane akwai itti babul hawa biya son zuciya da shi ga an ce an kai sai dai mu roki Allah ya gane da mu gaskiya ya ban ikon biyarta biya son zuciya ba ƙaramin halaka ba ne ka rike son zuciyarka ina daga cikin nau'in ababe da ake bauta ma Allah da suke kai mutum da shirka biya son zuciyarka to galibi yanzu mina na mu kai Shi ne duk abin da ke damu mu shirya abin da ke damu na matsala yayin uwa abu na hudu daga cikin hanyoyin shekan tazayinul baɗi kawa ta ɓanna ya yi ma ɓanna ado zina ya ce abacce mata zina yau karuwa ba a ce mata karuwa sai a ce mai zaman kanta in ka ce mata karuwa sai ka kai ka kotu kuma sai a nazartar da kai a ce ka ci mutuncinta tun da ka ce wata amma sai dai ka ni mai zaman kantara ɗan daudu ba ka yanzu ce mai ɗan daudu ba sai dai ka shi namiji mai zaman kai ne in ka ce mai ƙara ka kotu hukunci za a yi maka ka ci zarafi ne ka ci mutuncin shi ga abubuwa nan da yawa ake ta za masa sunaye da ɓanna giya an canza masa suna an ce masa wani abu da mai kawo jin daɗi da nishaɗi Allah ya kare wannan daga cikin hanyoyin shi ɗake na biyar shine almubazzaranci da ɓanna da dukiya subhanallah jama'a kalli ana ta kukan ƙasar nan tana cikin talauci muna cikin tsadar rayuwa amma in ka gaya da ake karin dala ki ji tsoro yanzu ma wani tsari da an kaito da shi wani abu suke zuwa in za su kai ba ba haka za ka dinga rikawa ba wani na za a sa bandar ɗin dala in an ka dinga matsa shi haka dala ka hitowa ɗaya bayan ɗaya in kaggaci sai ka ɗauko dala ka don Allah jama'a irin mutanen da suke wannan a ƙasar mu ake haka ƙasar da ake zuwa a ci muna baki a ƙasar mu ce ake wannan shi irin waɗannan mutanen don ba za a kama su ba yanzu kalli abin da ya faru a Abuja shekaran jiya me bara cewa aka gani da kuɗi sun kai naira dubu ɗari biyar da dala Amurka sai aka ce ana tuhumarta ina taka samun kuɗi ko ɗan boko haramun ce ko ɗan kidnapper ce ko ɗan ce aka dai ciki aka gane ɗan boye Allah ka ɗan abin da taka samu na taka sa na bi tana aje abinta aka sace ta shin jama'a ai ga na kama ai kun san da ya kamata ku kama amma ga ina an shasha ta maganar masu laifi an bar wannan magana ina maganar kuɗin da aka ce an tara ina su mu hayyazo mu zama an kai da su ai muna bayani muna bukata yayin wa abu na shidda shine shedan yana wa masoya ne wahayi daga cikin mutane da ayyuka na bata haka dai zaka dinga jin kana son kai aiki alkhairi sai ka maka a kakkai kaza ai kaza ta taka yi kaza yi kaza ta haka ce wuri kaza shedan ne yake wannan wasawasi yana kada mutane shi akwai wasawasi shine sharri da yake jewawa cikin zuciyar ƴaƴan adam na banna su yi ta'addanci yau kuna ji kowane an ka ba daga cikin 'yan ta'adda ka ji ce shedan ne shedan ne kowa haka yake cewa ƙwarar ko akwai wata wasan shedan ciki amma dai akwai buƙatar kama a jihar halayenka yayin uwa abu na takwas shine batar da malamai da halaka yau bangaren malamai sai dai mu ce subhanallah abubuwan da malamai suke yi kasar nan wasu abubuwa duk da bakin su cikin banna duk banna da kaga ana yi kasa gara malamai a kai sai dai ba malamai waɗanda malaman Allah ba don malamin Allah ba zai ba mace asiri ta mallaki wani wanda ba mijinta ba kai ko mijinta to yau an waye gari sai a ba mace asiri wanda za ta yi tsarki da rubutu duk namijin da ya sadu da ita shi an gama da shi suna ne tsori wallahi an gama da kai haka karuwa ke ka jama'a ku saurara ku ci wallahi abin ya wuce karuwa yanzu haɗin daudu ake ba a sirrai ɗan daudu ya zo ya yi mutum asiri ya liƙe mai kamar yadda ka san mutum na liƙe mata ta Allah ka kare don haka su ma malamai shedan ne ke kawata ma batar da malamai da halaka su wannan kuma shine mafi girman abin da shedan ke so ya ga malamai sun halaka sun darje saboda ni ya tabbatar da malamai batar da al'umma ne gaba ɗaya Allah muna roƙonka ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon biyarta na tara shine tsawata wa mutane ke ta tabarruci hita ta tsiraici ka bayyanar da al'aura maza da mata yanzu an waye gari ba mata da suke ta banza ba har da maza ka ga namiji ya zo ya sa riga da wando duk abin da a cikin jiki ne ana ganin shi to yana ka samu kaka sa wannan sutura ba sutura ka bashi to Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu kwambiyar ta kuma ila salatikum yarhamukumur rahman